kaga zan baka shawara wannan matar ka riga ka rasa ta kai dai addu'a zaka koma ka je ka ci gaba da yi mai yiwuwa in na mutu ka iya aurenta amma in dai ina rayi na auri fa'iza babu zai rabu da ita to ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar fa'iza kuma wai haye dai rabu da ita ai da wato kamar da mace ce ta tafi kenan sai yanda hali yayi mu je farida ku je ina ka ɗauki kaddara kuma ka ɗauki kaddara ka mance lamarin na mance lamarin yaya za ki magana ki zai cawo a daidai da sau bacin kin san wanda yake tuka a daidai da sau namiji ne har abada kullum a cikin zargi na kake ba yan aiki ba abokin hira ba mai gadi wazo da kuma gadi ka gidan shi ni ya gadi ni kenan to lalle dole sai an yi scanning din an fasa idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba impatience breeds anxiety loss tension ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure wani irin kishi ne wannan ai ko addini ya raga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na jini ya ga adaka kuma sannan ya ga shigar ka eh lallai fa'iza baki san waye shi dan ba babu ruwan shi da dangantaka lokacin kishi ya maka iya Allah ya hada ta da miji mai bala'in kishi kada in sace ganin kafanki a cikin gidana pride, namijin ki, jealous, namijin ki, impatient, namijin ki, envy, namijin ki, destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Abba ne, abba Wallahi na gama bata wani ne ya min kutse kuma da yake na ji yanayin maganganun. Kuma Productions hit back with Namitin Kishi. Nasir a gidanmu ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan Allah isa na da kai. Mijin Asiya ne. Na ma na mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Na mijin kishi. Ido haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen ku. To duk zafin kishinsa dole bai rabu Na mijin kishi, na mijin kishi. Ke, eh, kin san wani abu na sake ki fa'iza kai ma shi gaba daya kawo asibitin kenan abba habibu ya sake ni eh ya karasa sake daya ya zama uku wallahi su bitan baki ne abba wallahi su fitar baki mijin kishi su mutu baki gaibo to ta sabuce maka da gaibo na fasa wallahi ka fasa saki in kai ba ka shi ne ce kai kai mu mahaukata ne na nan da Allah su fitar baki ne amma wallahi sai da aka ce mijin kishi a taimaka min fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri to zaman da za ku yi wallahi asiri suka mu to ina cikin wani ne malam ta shiga fita a hayyaci da nake ba ta shiga fita a ruba min asiri hana mijin kishi dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni a dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu dan Allah dan annabi ku cire na abba ka halin me yake abba akwai matsala wallahi shikenan ku kuma zaka da mata aure sarkin uban kishin duk duniya namijin kishi na rajin Allah ba za ta yi ba buga shi da kasa buga shi da kasa ta kama wuya namijin kishi